الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa na al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata goma sha tara ga watan azumin ramadana na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya bayan shirin manzo sallallahu alaihi wa sallam za mu ɗora daga inda muka kwana a karatunmu na tafsiri wanda muke a cikin jizo amma wato ƙarashen daukar da muka ɗauko tun daga suratul baqara mun zo ƙarshen suratul qadri su akwai ayoyi kamar guda biyu waɗanda mun fara bayani a kansu kuma sai lokaci da kure mana za mu sai mu shiga zura ta gaba bismillah ar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله تعالى بأن يا منا بأن daraja game da wannan babban dare daren laifatul kadare wanda muke sa ran cikin wannan wata ne albarka musamman a goma nan ta ƙarshe muke sa ran Allah zai mana ni'ima da amfanuwa da alkhairan wannan dare Allah ya sa muna da rabo Allah ya ce a wannan dare na laifatul dare. tanazzalul mala'ikatu mala'iku na rahama suke ta sauka wannan ya sauko waɗannan su sauko waɗannan su sauko tanazzalu suke sassauka warruhu fiha kuma mala'ika jibrilu wanda ake kiransa a ruhu yana cikin mala'ikun da suke sauka wannan wata girmamawa ce ta musamman Allah yau mala'ika jibrilu in an ce tanazzalul mala'ikatu ai jibril ya shiga amma sai aka ce wa ruhu fiha kuma mala'ika jibrilu yana cikin mala'ikun da suke sauka a wannan dare ana ta hidima saboda a wannan daren ne suke tsara duk abin da zai faru a shekara duk da za a haifa duk wanda zai arziki duk wanda zai talauce duk wanda zai rayu duk wanda zai mutu duk abin da zai faru a wannan shekara a wannan daren ne ake tsara shi ake yin bajetinsa ɗinsa kuma kowa ya san aikinsa da cikin mala'ikun Allah tanazzalul mala'ikatu wa ruhu biya bi izini rabbihim amma kada izinin ubangijinsu wannan suka da suke ba wai ganin dama suke mun dama masauko. kuma mun yawon buɗe ido a'a sai da izinin ubangiji wanda Allah ya yi mai izinin ya sauko shi kadai zai sauko wanda Allah bai wa izini ba zai sauko ba تنزل الملائكة ربع بإذن ربهم من كل أمر أمر أنا ya zama umarni ko kuma mufrad ne na umur to duka din mala'iku suna in kace umur wato al'amuran da za su faru a wannan shekarar mala'iku suna duk abin da ya kamata a sauko da shi ƙasa za su sauko da shi duk wani al'amari in ka ce amr umarni da Allah ta'ala da ya yi kitarwa duk wani umarni da Allah subhanahu ta'ala zai bayar a ranar za su sauko da shi wanda ya shafi a sauko da shi nan ƙasa Allah ce salamun hiya wannan dare aminci ne gaba ɗayansa zaman lafiya alkhairi ne gaba ɗayan wannan dare daga farkon sa har ƙarshe amma fa sani hatta matsala alfajir har zuwa lokacin da alfajir na gaskiya zai bullo wato wannan malamai suka ce ishara ce Allah yake mana daren nan fa takaitacce ne ɗan awoyi ne ji kokari ka amfana ta ci kai karatun alkur'ani yi kiyamun laili ka yi salati ga annabi ka yi zikiri ka yi abin da kake sa ran zai maka amfani tsakaninka da Allah a rayuwarka ta duniya a rayuwarka ta lahira lokacin takaitacce ne kuma ba ka da tabbas za ka je ma ƙarshen azumin ballanta na tsaron za ka je azumin baɗi to in Allah ya baka iko Allah ya ga dama ya tsawaita rayuwarka har ka je sun wannan wata na Ramadana kuma Allah ya ƙara maka arziki kake ga goma na ƙarshe tashi yi bakin ƙoƙarin da duk da wakilci tsara waɗannan su ne abin da suka sauwaka na abin da muka ganin da za a yi game da wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala albarkatar da mu albarkace mu da alkhairar da ke cikin wannan sura musamman wannan dare na lailatul qadr na'am بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة نعم الله سبحانه وتعالى yace lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam kaso ah, mun fakkina hatta ta'tihum al bayyina wato wannan sura hmm. idan kana karatun littattafan tafsiri da manya-manyan malamai wanda suka amsa wannan sunan na malanta za ka ga yadda suka yi ta shan wahala kafin su fahimci wannan wato farkon wannan sura saboda Allah ta'ala a nan ya ce lam yakun na kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina eh, munfikina hatta ta'tiyahum al bayyina allazina kafaru min ahlil kitabi waɗannan da suka kafirce daga mazuwa littafi ma'ana waɗanda aka ba wa littafi in an ci ahalin littafi ana nufin kiristoci da yahudawa su ne kiristoci an ba wa annabi musa an ba wa annabi isa linjila yahudawa kuma suna cewa suna bin annabi musa wanda aka ba shi a taura har nan kowanne an ba su littafi duk da cewa shi abinda dai Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ya aiki annabi isa annabi musa zuwa ga banu isra'ila da kuma fir'auna da mutanensa Nan aka aiki annabi musa annabi isa kuma an aike shi kamar yadda Allah ya nace ya bani isra'ila zuwa banu isra'ila wanda duk baya cikin waɗannan banu isra'ila kan shi a cikin wannan so shi ya san abin da kai shi ba ta aika masa annabi isa ba annabi ne aka kan aika wa duk duniya gaba daya Allah ta lati to su waɗannan mazuwa littafi Allah ya kira su kafirai na kafaru min alil kitabi min dinnan ba wai min bace al-tabiriyya min ce al-bayaniyya min ce al-bayaniyya mun shayin bayanin min min min min min da suke cikin alkur'ani guda takwas akwai min at-tabi'iyya wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqbil mimma ja'alakum mustaqbil min ma lillahi Min ma lillahi ay min ba'di ma ma ma ma marzaqakum Allah ko min ba'di ma lillahi alladhi atakum kaga wannan ba a ce ka ce da dukiyarka duka ba ka dan tsakuro wani abu daga ciki in zakka ce ka ciro biyu da rabi cikin ɗari ka bada ka ɗauko ɗaya cikin arba'in ka bada min zaka ko. wannan kaga min ta zama tabiriya lan tanalu albirra min ma fi hibbuna a duka ba Min ma fi daga ci abinda kuke so ku ɗan tsakuro wani abu ku bayar saboda Allah kaga wannan min ce tabiriya akwai min lirfi da'il baya سبحان الذي أسرى بأبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى kaga wannan min min ce wadda take mai wato libti da ibaya tana nuna inda kurewar abin da zaka yi ko inda zaka je daga ina zuwa ina min al harami to tana nuna gayar inda aka fara wannan isra'i daga masallaci mai alfarba daga makka da ita suka gaba ɗayanta ka cokan maka dukanta masallaci ce ita ce Allah ta alaƙa min almazin haram saboda lokacin da Allah ya isra'i da manzon Allah ba kuma sallaci yake ba yana gidan ummu hani saboda haka daga wannan ce min da take nuna inda aka faru da inda za'a akwai min azza'ida wato abin da ya sa malamai suke mata min azzaida ba wai ya halatta a cire cikin inda ne inda zazo cikin alqur'ani mai girma a'a amma ita min ce wadda in ka cire ta din ma'ana ba za ta canja ba amma ka rage wa ma'anar ƙarfi. ma ana min bashirin wala nadhir ma ana min bashirin wala nadhir idan ka cire wannan min ka ce Ya ja ana bashirun wala nadhirun ma'ana tana nan amma wannan mutum ta tsara wa wannan ma'ana karfe wato ko da manzu sai bai zo ba ko da mai wa'azi guda ɗaya, ko da ma ba ba ne ba wanda ya zo mana min bashirun wala na nadhir amma ka ce ban da kuɗi da kuɗi ba daidai yake da kace ban da kursi ban da kurkwabo eh kace ban da kuɗi da za a dauka baka da kuɗi da yawa amma suke bani da ko sisin kwabo to an san wasu abin ya kai bukura kenan ga ban kuɗi ma'anar tana nan amma ko sisin kwabo da kace kai ma'anar babin naka sai ta fito fili da yawa to ga wannan ana cewa cikin min akwai min albadaliya walau na sha'u da ja'alna minkum mala'ikatan da annamin ba wai Allah ta'ala ya ga dama sai ya sa daga cikinmu kuma a samu mala'iku ba in ba ba basan wannan ne ba sai ga ka fasara da mun ga dama daga cikin sai mu samu mala'iku ba haka ake nufi ba walau na sha'u la ja'alna minkum ay badalakum a maimakon ku ku mutane da kuke wani a sauran ƙasa da mun ga dama tun farko ya zaune ba ku bane mala'iku ne suke zaune a baya ƙasa ja'alna badalakum mala'ika akwai min bi ma'ana fi idan nudiya lissalaki min yawmil juma'ati ne ma'ana min yawmil kai fi yawmil juma'a in an kira sallah ka zarul bai'a akwai min wato wadda ake cewa bi ma'ana an Allah ɗin a sababiyya bari mu kawo mu sababiyya tukunna Allah ta'ala yana cewa mimma khati'atin kofa udkhiluna mimma ay bi sabri min dinna bi sababi khati'atin ya ughriqu fa udkhiluna ra akwai min bi ma'ana an min zikrillah hmm. a kasar qulubuhum ko hmm. min zikrillah ai bi sababi abinan an zikin la saboda baina ambatan Allah sai zuciya ta kone a ba su zo ba to duk bayan wayannan akwai min wato albayaniya kamar wannan da muke karanta gam kunin da zai na kafaru min da kitabe. in ka karanta ta a matsayin min da kitabe kana nufin daga cikinsu nan, akwai wanda suna nan bayan zuwan manzan Allah suna nan alif kitabi kuma su ba kafirai bane a'a bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ahlul kitabi sun zama kafirai min innan albayaniya ce kuma ne albayaniya wato sanin yana da matakar amfani yanzu kaga in ka dauki ayan da Allah ta'ala ke cewa السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار waɗannan wannan ayar waɗanda ke sha'awar su zagi sahabban manzon Allah su aibata su su nuna akwai munafukai daga cikin su su nuna akwai wanda ba musulmai ba daga cikinsu suna amfani da wannan aya sai ga alkur'ani ma da kansu ya faɗa a tabi ƙonar awwaluna da ke muhajirin muhajiri na wal ansar wallazi na taɓa wani bizana raziyar lahu kenan ba dukkan shi ne allah iya da tun da ake minal muhajiri na kenan ba dukkan muhajirai ba wal ansari ba dukkan ansaru ba da su tsakuro waɗansu guda biyu ko guda uku ne da su kaɗai ne wanda ainihin wato suka sha sauran daga ba musulmi ne kuma ka kalle shi in ka kalle shi baya sallah akan lokaci in ka kalle shi baya sadar da zumunci in ka kalle shi baya duk wani abu na da'a ba za su gani a tare da shi ba amma yana cewa wasu na abubuwa musulunci su bai ba kusan na mu'awiya musulunci su bai yi ba bayan sun manya-manyan sa'afan nan wanda Allah da kansa ya ce na yadda da su kuma da yake yada su a alima ma fi kulubin sai da ya san abin da ke cikin zuciyarsu ne ke na yada da su shi kuma ya zo ce bai da su ba kuma an ka kalle shi auna shi da wa'annan bayan Allah sai ka ga da to rashin kirkin kirkin yayi yawa Allah kiyaye mu to sai ce ai gashi Allah ta'ala ma ya ce min al-muhajirin wal ansari daga cikin muhajirai akwai wanda muka yadda da su akwai wanda muka yadda da su ba daga cikin ansaru akwai wanda muka yadda da su akwai wanda muka yadda da su ba mene ne hujjar gani gani ta zo min al muhajirin wal ansari wannan ita ce hujjar sa hukumar ta a gaba ɗayan sabon manzan Allah duka ba ba ragowar ko ɗaya duk gaba ɗayan su Allah ya su kuma wannan ayat ta cikin hujjar mu domin ai ga min emin din ba irin wanda kake tsammani ba ce ba wanda kake son ka samu din ba ce za ka samu damar sa bai a wannan min ce albayaniya yaya za mu gane min albayaniya idan ka ɗauki ita wannan bitin sai ka kalli kalmar da ta zo kafin din ka kalli abin da biyo bayan min din to idan ka kire wannan min din idan zai yiwu abin da yake kafin min ya zama mabutada abin da yake bayan min ya zama khabarul mubtada to wannan min min ce bayaniya idan ka ce as-sabiquna al-awwaluna al-muhajiruna wal ansar mubtada wa khabar bai su ce ba haka bane su bai as-sabiquna al-awwaluna su bai suka riga waɗannan bayan Allah shiga musulunci akwai su ne as-sabiquna al-awwaluna al-muhajiruna wal ansar mubtada wa khabar Kaji فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس الأوثان الرجس الأوثان sai ka cire min ɗin. idan zai yiwu abinda yake kafin min ya zama mubtada abinda yake bayan min ya zama khabarul mubtada to wannan min ɗin bayaniya ce wannan Allah ta'ala ya ce allazina kafaru min ahlil kitabi cire min din allazina kafaru ahlil kitabi الذين عنا هينوني دي عندك العرف الذي والي الذي جاء والي الذي جاء بالأمس هذا يزأك والي متعني دي والد كذو وانا كأم بتزو والي والي أبا الذي جاء بالأمس الذي سلم علينا ونحن جالسون هذا وانا اللذب هاهد جيوه حقيقي يصول كي مكانا نعم. وانا تكتبها واتن جالس تأتي الجزي تقاينا ولك الذين آه، الذين كفروا أهل الكتاب نعم. مضوا على الكتاب تصبح من أنا ما أبنى الانتاب أهل الكتاب والمشركين lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfakkina munfak abinda ake kira al-infikak yanzu kamar haka na matsale hannu na dinnan na haka hannaye na ko kuma a'a wani abu ya liƙe a jikin wani abu ko an sa jam an liƙa shi ko an sa wani abu an ɗaure shi ko da ƙusa ko da wani abu alkafku shi ne a ƙare shi daga an da aka makala shi in fasa aina in fasala ya ɓare, to su alur kitabi da mashirikai kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna rike gam gam da kafirci Allah ya ke ba da labarin ba yanda za a yi su iya rabuwa da kafirci saboda ya riga ya shiga jininsu ya shiga tsokarsu ya riga ya zama musu tabi'a su da ba ya yake wani wa'azi su yahudawa dama shi da yahuda ba ka cikin ba yahuda yana kiran wani zuwa ga addininsa ba shi abinda bai yahuda zai maka ba zai kira ka zo ka shiga wani addinin yahuda ba shi abinda ya dauka su kaɗai ne za su yi addinin su wani ba ya zo da kake yawon ka taba ganin bai yahuda yana cikin yahudanci ba shigo addinin yahudanci kamar yadda kirista ma yake yawo yana neman wanda zai shigo kirista yana yawo yana neman wanda zai shigo musulunci to ainihin wato da yahude shi ba ruwansa da wannan abin da zai yi maka kawai shi ne wato ya ɓatar da kai wato ya raba ka da naka addinin kuma bai bari ka shigo nasa ba sai ya je ya yi kamfani na fatsa irin bulofin nan sai tun kuɗo muku Ta ta samun kuɗi ana kalla Allah na fushi da ku kana la'antar ku shi kuma dama la'anan nan ne ni kuma yana samun kuɗi Allah ta'ala ce a zo da bat alaihim billah illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas in ba an samu hablun minan lahi da hablun minan na su za ka ga ko da yaushe a wulakance suke ba hablun minan lahi wato ainihin shi ne a nan ƙasar ubangiji hablun minan na shi ne yadda muke kashe kuɗinmu mu je kallon rawa mu kashe kuɗinmu mu ainihin wato ji wannan kallon banza mu kashe kuɗin mu a je wajen picnic a kashe kuɗi a je gidan kiya a kashe kuɗi a yi waye shi dama abin da yake so kenan da mai da kai ɗan giya da mai da kai a fajiri a je kai a yi tsirara a je a yi wane ne shi kenan shi ya fi damun kuɗi dan da Allah ya fushi da shi ko yake kai ma Allah ya fushi da kai amma ba dai ya kira ka zuwa ga addininsa ba Allah ta'ala ce wato lam yakuni lam yakunu nan biyan lam yakunu munfakkina ba za su kasance sun faru ba ba za su iya ɓamɓaruwa daga shirka ba ba za su iya ɓamɓaruwa daga yarfuki ba hatta ta atiya humul bayyana har sai lokacin da hujji ta zo musu sai lokacin da ta zo musu to wannan kalma saboda irinta da Allah ta'ala ya ambata a nan gaba kamar yadda za mu gani wa mata ta farma na otul kitaba za mu karanta amma saboda mu haɗa waɗannan bayanan Allah ta'ala kan gaba aya ta hudu yake wa mata ta farma na otul kitaba illa min ba'di ma ja ja'atuhum bayyina wato mazuwa littafi ba su rarraba ba sun tarwa ɗaya sun ƙara lalacewa eh sai bayan da albayyana ta zo musu kan aya farko ya ce ba za su bar kafirci ba sai aya sai hujja ta zo ban ya ce ba su lalace ba ba su lalata ba sai da hujja ta zo wannan ya jawo malamai suke kama ganganu iri daban-daban to za mu gama ganganun kuma za mu ga wadda suke a turin jayar da ita Allah ta'ala ta ta ta cikin umul bayyana har sai hujja ta zo musu to menene hujjar alarma رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وحد لا تزومته أساس لابد كافرتي لابد شركة شيني رسول من الله منظور دزي زولة الله شيني النبي محمد sallallahu alaihi wasallama wannan manzon idan ya zo ya tilo tsohon mukahara ya ringa karanta musu takardu masu tsarki takardu masu tsarki waɗanda suke sun tsarkaka daga ainihin bayanin shirka ma'ana ko kira sun tsarkaka daga kira a yi shirka sun tsarkaka daga kiran mutane a yi bid'a sun tsarkaka daga kiran mutane a yi fasikanci ko a yi wani abin da yake sabon Allah ne waɗannan takardu sun tsarkaka daga waɗannan abubuwa da ya kutubun ayyima hmm. a cikin wannan takardu akwai kutubun ma'ana akwai makatubat al-kutubu ma'ana maktub abubuwan da aka rubuta ayoyin da aka rubuta surorin da aka rubuta a cikin wannan takardun ayyima masu kima sannan kuma su a karancansu suna da kima da daraja suna da ɗaukaka su waɗannan abin wannan abin da aka rubuta ne da maktubar ne sannan kuma suna miƙar da kowa ma'ana kamar da Allah ta'ala ke cewa jini kayyim ko mm, eh, jini musulunci jini ne wa jini ne kayyim mm. ma'ana wanda ke tsaye da rayuwar wani wanda ke gyara rayuwar mu ya koya mana daidai ya koya mana abin da ba daidai ba don mu ainihin kaucewa abin da ba daidai ba waɗannan takardu Allah ya magana su a cikin sursu a basa go, fi suhufin mukarrama. Fi suhufin mukarrama, hmm. marufubatin mukahara, a hannun zuwa, bi aiki safara, hmm. tsarin barara. Waɗannan takardu, Allah ta alace, tsohon mukahara, hmm. sai nan ya ce mana, fi suhufin mukarrama. dan Allah ta'ala ce kana innaha tazkira wa man sha'a zakara fi zuhufin mukarrama wato wannan alqur'ani tiyatarwa ce wanda ya ga dama ya yi izina da shi ya tuntuntuni a ina da wannan alkur'ani yake rubuce fi tsohon hmm. mutarrama a cikin takardu a baban girmamawa wato an girmama su babu kalmomin kiran mutane su shirka babu kalmomin kiran mutane su girma wani a sama da Allah babu kalmomin ‘ya'ya su rena iyayensu babu kalmomin zuba a shagiya ko tallan giya ko tallan wani sako ko tallan wani abin da yake zai zama ya raba tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala marfu'atin wato takardu da wanda suke madaukaka mutahara aka sauko kamar yadda Allah ta'ala anan yake soban mutahara a hannun suwa bi aidi safara takardun nan suna hannun wato a safara hmm. eh mala'iku su ke sufara'u kamar su ne masu ainihin kai kawo tsakanin Allah subhanahu ta'ala da manzannin Allah subhanahu ta'ala hmm. kamar jakadu ne masu kai kawo su kawo sako daga wajen Allah zuwa ga aidayen abin nan zuwa ga annabawan Allah mursalai kiramin barara ko masu girma da waɗannan mala'iku masu bin Allah ko da yaushe to kun ga yanzu mun ga irin wannan takardu da Allah subhanahu ta'ala ya ambata da irin wato aikin da suke yi kubun kayyama ya kubun kayyama ai maktubatun kayyama ai mustaqima la'awu ya da fiya kamar yadda Allah ta'ala ke cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan yadda qayyiman tsakiya ce ma'ana wato fiha kutubu millatin qayyima eh suna dauke da rubutattun abubuwa da suke na addini mai kakki ko kuma na jama'a mai kakkiya ba ta bauɗi ba sabo ta da Allah ba ya san tabi in an ce alƙayyamu ala hadal bai wanda yake tsaye akan kula da wannan gidan shine wane alƙayyim to addini shine alƙayyim akan mu gaba daya shi yake koya mana menene hali shi yake koya mana menene haram shi yake koya mana menene daidai menene ba daidai ba alaƙa tsakaninmu da iyayenmu shi ke koya mana shi ke mana tatata yadda za mu iya rayuwa tsakaninmu da ubangiji tsakaninmu da iyaye tsakaninmu da 'ya'ya tsakaninmu da makauta tsakaninmu da duk wani wanda za mu yi mu'amala da shi shi ne ƙayyim a kanmu kamar yadda mai gida yake ƙayyim a kan 'ya'yan gidan da matan gidan to abin nan wannan wannan littafi da Allah ya ce wannan manzo da Allah ta'ala ya aiko mana su su ƙayyim a kanmu ne wanda za su ainihin tsara mana rayuwa to sai Allah ya ce وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وأن أكبا والكتاب وأن أكبا والكتاب كلمة أوتوا wato tana ba da ma'anar an ba ka amma ba mallaka maka aka yi ba wato kuma kana da wani haƙƙi na wannan abin da aka baka an ba mu littafi muna da haƙƙin ubangiji Allah subhanahu wataala tun da shi ya dora wa kansa ya ba mu littafin da zai koya mana yadda mu bauta masa ya ba mu littafin da zai nuna mana yadda mu kauce wa haram yadda mu kauce wa shirka yadda mu kauce wa bid'a tun Allah ta'ala ce la yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul idan kada ya zama na mutane suna da hujja akan Allah bayan zuwan manzanni kun manzanni sun zo kuma sun zo da kitabi to ba wani mai hujja akan Allah kuma Hankali aka ce atu zakata ba wa wanda yake canta a bai zakka ka bai zakka tun an yi amfani da kalmar itiyar wato ana nufin wannan abin da zaka bashi yana da haƙƙi Eh, yana da haƙƙi a cikin abin da ka ba shi Shi Allah ya ce a ba Allah ya mallaka masa in ka hana shi to ka ga Allah dai abin da ka hana shi Allah ya ce wa ma tafarraqa allazina utul kitaba wadanda suka wato wadanda aka wa littafi ma tafarraqa basu rarraba ba da rabuwan nan ita ma tana da ma'ana mai yawa rabuwa kamar yaya rabuwa a samu sun dare gida biyu waɗansu sun fi manzan Allah waɗansu sun fi manzan Allah wannan bai faru ba sai bayan da da atumul bayyana sai lokacin da hujjar da suka ce da Allah ce Allah ce ba za su bar shirka da kafirci ba su hujja ta zo ga hujja ta zo ta lalaba. sai waɗannan suka yi imani waɗannan suka yi imani ina ina cikin ma'anar ma ta farraka sun rarraba waɗansu bi waɗansu kike a kuran kuma wa ma ta farraka ai kalmomin su rarraba su faɗi wannan su goge su ce wannan su ce boka in an jima su a ba haka ba mahaukaci in an jima su sahirun masuhurun in an jima su ne tsayawa kan abu guda ɗaya kalmar ta ƙi zama guda ɗaya sun rarraba waɗansu ce kaza waɗansu ce kaza wannan bai faru ba sai bayan da hujja ta zo to saboda hada waɗannan abubuwan wato sai malamai suka abin nan na farko dai magana ta farko wannan hujja ɗin da suka Allah ta'ala ya ce ba za su kambaru daga jikin kafirci da shirka ba sai hujja ta zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yaya yake a wajen ƙuraitawa yaya yake ya wani irin kallo ke masa sunansa a ne Kuma sun ya zama annabi kafin Allah ya aiko shi da wannan ke bayan ya zama annabi sun lalaba ko ba lalaba ba sun lalaba suka ce suke wasa fashi da alkha'inu suke ce masa al-shahiru suke ce masa al ba abin da suka yi masa ba bayan zuwan hujjar yadda gaba ɗaya maka ba mai gaskiya ba mai amanarsa kafin ya zo da manzanci bayan ya zo da manzancin kuma shi kuma ga wannan abu ya ma shi yawo yana ce sun da ana kiransa muhammad abin yabo shi kuma ya sa masa suna muramman abin zargi abin aibatawa an iya zubin layi haka yake kira manzan allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga a nan ah, ma'anar wato abin da rarraba a nan shi ne za su yi alkawarin in ya zo za su yi imani shi shi ya zo kuma sun lalaba na biyu lam lade na kafaru min ahli Kena wal mushrikeena Kena. ba za su ɗanɓaru ba da mashirikai da ainihin kiristoci da yahudawa ba abin da zai iya sa su ɗanɓaru daga yaban manzon Allah sai lokacin da hujja ta zo musu ai yahuda abin da ya kawo suka zauna a madina wasu kuma kiristoci suka zo suka zauna a yaman da ya kawo su saboda suna da labari sun karanta a littafinsu akwai annabi da zai zo na ƙarshe kuma a wannan yankin zai fito to bari su dawo tun da annaba daga cikin suke fitowa da su a yankin ya ɗauko ɗaya daga cikin su da zama annabin kan da ya zama annabi ne ya kawo su suka zauna a madina suka zauna a yaman ya kuma gaya wa larabawa da ke shirka saura kiris annabi na ƙarshe ya bayyana mu haɗa ƙarfi da shi mu yaƙe ku mu karkashe ku kuna shirka mu karkashe ku su kuma wayannan eh, abin nan suna taƙama da suna annabi ibrahim ne domin annabi ibrahimu shi da zo ya gina musu ɗakin ka'aba suna kama da ɗan garinsu ne annabi isma'ila da shi ne asalin kakansu baye da sauransu to amma wannan yabon bayan alƙur'ani ya zo ya ci gaba ne ba su ci gaba da ba masa ba wannan suka fi lafiya ya ne kuma da zai na gabaru ina da kitabi wal da kena mun fakkena ai mun fakkena ba za su zama sun ɓanɓaro an madahin nabi zikir mahasinihi za su bambaro daga ainihin wannan ba sai lokacin da wato ainihin albayyana ta zo da bayyana ta zo kuma sai suka daina yaba kuma zargi sai kuma kiyayya sai gaba sai neman ba kai na uku suka ce ma'anar lam yanfa'u na kuma komin ala kitabi wal farke na? hatta asiya al bayyana suka ce ma'anarsa hatta walau a tumul bayyana za su bambari da kafirci ba ko da abin nan ta zo ba za ta iya bambare su daga jikin kafirci ba A ta a atahu mul bayyana ma'anarta har ta walau ja a mul bayyana ba za su ainihin daina wannan kafirci ba ko da shi suka kawo ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa wa laqad sa'alna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura Allah ta'ala ce mun sarrafa a cikin wannan alkur'ani mun sarrafa wato ayoyi wani lokacin a zo da ayoyin kwadatarwa wani lokacin a zo da ayoyin tsoratarwa wani lokacin a zo da ayoyin da suka fada kyakkyawan sakamako da makoma da wanda suka bi Allah suka samu wani lokacin a kawo ayoyin da suke nuna hadarin da wanda suka bi Allah suka ainihin wato abin nan a kawo ayoyi da su yi magana akan sama ko kallai ko ainihin wato sauran abubuwan da za su iya hankali Allah ce muna sarrafa ayoyin mu kawo su kala kala in an kawo irin wannan a kawo irin wannan in wannan ba ta ja hankalinka ba kila wannan ta ja hankalinka Allah ya ce amma duk wannan wa ma yaziduhum illa nufura kaga da ayoyin suka zo sai ƙara musu karewa da gujewa gaskiya wani gurin Allah ta'ala ce wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina lil mu'minina kenan amma ce me wala yazidu zalimin illa khasara amma waɗannan ayoyin da ke zuwa abinda da suke ƙara ma azzalimai kafirai su kaɗewa sai asara wani gudun Allah ta'ala ce kulubban lillazina amanu hudan wa قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقض وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أسألة قل قلت الشيء القرآني dangane da waɗanda suka imani shirya ne wa raka ne shifawun limatin su dure duk damuwarka bakin ciki in kana son ka zauna lafiya ka ji ba rayuwa da bakin ciki yanzu ci kan alkur'ani mai girma kuma shirya ne amma kuma dangane da alladina la yu'minuna waɗanda ba su imani ba shi kuma adani ne wakar wani wani wani wani wani toshewa ne akan akan kullun su wa huwa alaihim ama wato kamar kamar makarta ne su akan su kaga alqur'ani eh, wadannan ana kiran su ne daga guri mai nisa wani gurin Allah ta'ala ti ka kawubuhum wa da yaziduhum illa tughyanan kabira muna tsoratar da su kaya musu ba abin da ya samu mutanen annabi nuhu ba abin da ya samu mutanen annabi hudu ba abin da ya samu da kan fir'auna ba abin da ya sami waye amma duk wannan tsoratarwar Allah ya ce kamar ya ji da wani illa tsuguyanin kabira ba ya kara musu komai sai ainihin wasu shishigi mai girma wuce gona da iri so wannan haka yana nuna mana ne yana nuna mana wata ma'ana da ainihin masu cewa wato ma'ana ta uku kenan a inda suke cewa wallau ta atu bayyana ko da shi wajen ta zo ba ta musu amfani ba amma hujjar ta zo Allah ya kawo aya har idan ma unzila suratun لألا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الله ce duk lokacin da Allah ya zafi da sura a cikin waɗannan kafirai masu ciwon zuciyar munafunci min man ya kulu ayyukum zadatu hadhihi iman da Allah yanzu wannan a cikin gwaye wai wannan ayoyi ta ala imani fa amma alladheena amanu fa zadahum imana amma waɗanda suka imani ayoyin sun kala musu imani zan iya kabi junansa wa junansu albishiri wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda suke da ciwon munafinci a zuciyarsu kasan shi alƙur'ani magungunan da yake bayarwa shi alƙur'ani kaman asibiti ne kaman wani babban likita ne kwararre kuma magungunan da yake bayarwa ba a samun sa asibiti ko da asibitin turai ne in ma ka kake kai cuta cuta an kai kama cikin waje za ka ka je a can ba za ka samu irin magungunan da aka kane ki bayarwa ba ina za ka je wanda likitan da zai iya baka maganin munafinci ina za ka je ka samo maganin shirka da Allah likita wanda lafiya mai ke ka shirka a ya za a sha ko allura za a yi min jini shirka akwai likitan da zai baka zai maka allura maganin bid'a akwai ainihin da ke iya bada maganin hasada ko allura ko kwaya ko wani kamso ita wannan in ka sha aka yi ba hasada duk abin da yake ciwo kuma duk ciwo ka ne hasada ciwo ce ce ciwo ne karka ciwo ce a ciwo ne suna buƙatar magani ta inda za a samu maganin wannan da ina da a jan likitan wato da Allah ta'ala ya ko ma'ana alkur'ani mai girma an gane za ka so nan masu yawan zuciya sai Allah ta'ala ce alkur'ani da ya zo zadatu waɗannan ayoyi zadatu rijisan ila rijisin sai suka ƙara sai waɗannan ayoyin suka ƙara musu guba akan gubar da suke ciki duk lokacin da aya ta zo duk abin da ya masa cikin aiki da ita kake imani da ita kuma dama kana sabo saban ya karu ko ya ragu abuwa ya ƙaru laifi ya ƙaru ana kyashe mu to waɗannan abin da suka ce kenan na hudu suka ce a'a ma'anar eh, lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi mushrikina munfakkina munfakkina ai lam bi ma'ana matrukina lam yakun lam yakunu matrukina ba su zama wanda za a kyale su sudan kai a basu kenan da doka bai da Allah ta'ala ke to ayi hasabul insanu an yusraka su Eh, kamar bahaushe ma yana kan sudan ko eh, haka sudan eh, haka ainihin Allah ta'ala ki cewa shin ɗan adam yana tsammanin a bashi ba wanda ya isa bashi umarni ba wanda ya isa hana shi mu aiko a cikin mutane aka ce aiwa da da magayi ba mai iya sa ba mai iya hana shi to ba ka ga wannan mutum bai da kima a cikin mutane hmm. a yanzu ka zama tsakanin ga ubangiji ba za ka karɓi umarni ba za ka karɓi hani ba suka ce to ma'anar wannan shine waɗanda suka ce a hatta ta a ce humul bayyana suka ce ma'anar bayyana almalak su ba za su imani ba ya mala'ika ya zo musu kamar yadda ya zo wajen wanda ya bin nan ƙalar eh, eh? da zai ka ulayar zuwa da ƙa'ana launa unzul alaina su auna ranar bana don mai mutu a sau kuma da mala'ikun ba yanda mala'ika ya zo ya kawo masa wahayi to mun ya kawo mana mana zama annabi kamar yadda ya zama annabi mu zama martali ka bai da na eh, martali wani kudin ce a za su eh ma'anin ba sai san ga Allah da kansa to zo shi da mala'iku a jere hau su suke da sama a kamar za amsa alaina ya safar da a fiye billahi wal mala'iku su kafin lafi su zo mana da ayyukan da mala'iku don su buru-buru haka dai da ainihin suna bijirewa gaskiya saboda ainihin wato Ɗaukewa karɓa waɗannan maganganu in ka kalli za ga ba inda aka ci haka ba don ɗan adam ba zai taɓa zama ba mai umarta ba mai hana shi ba kuma an ce akwai inda waɗannan marasa imanin suke ce ba za su imani ba sai su Allah ba za su imani ba an saukar musu da mala'ika kuma mala'ikan nan da za a sauka walau annana nazzalna alaihim almala'ika ko walau annana nazzalna ilaihim almala'ika wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim wa hasharna alaihim kull shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah الله ولكن أكثرهم يجهلون الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة to ai inda ma mun saukar masa sai mu din mun saukar musu da mala'iku bai da bukata kallahum al-mauta kuma waɗanda suka mutu daga cikin iyayensu ko ƴan uwansu ko ƴan garinsu su taso da kabari su ce wallahi abin da yake gaya mu gaskiya ne dan mu ga naune ba yau ba mun je mun gani kuma mala'ikun sun zo na alaihimul mala'ika da na kabari sun fito sun ba da shaida abinda mutumin nan yake gaya muku wallahi mu ganau da. mun ce mun gani wasallama humul mauta basharna basharna alaihim kullu shay'in qubulan kayar muka tara musu komai gaba da ido da ido ma kanu limunu ya insha Allah wannan duk ba sa su imani ba sai idan Allah ya nufi za su imani in ka samu ka imani ka gode wa Allah ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce lakin aka tarmi da haluna eh jahilai ne ba san duk wannan ba su sun ka ne kawai in an cikin ake yi kaza shi ga nasar da sun imani ana iya yin kalan ko baka imanin ba kamar yadda ake ta ka aya ba ta saka ta yi imani ba to idan duka na da maganganu sai kaga lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi ma'anarsa ba za su taba kamfaruwa daga cikin kafirci ba ba za su taba kamfaruwa daga ainihin wato shirka ba sai da hujja wato ma'anar abinda Allah ta'ala ke cewa أرأيت hawa اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وحكم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله idan hujja ba ta shiryar da kai ba mu zai shirye da kai idan alƙur'ani da sunnar ingantacciyar sunnar manzo Allah ba su shiryar da kai ba ba su nuna maka daidai da ba daidai ba bayani ba zai maka amfani dai shi da yake nema saboda haka idan muka duba abin da waccan aya ta farko ta faɗa muka duba abin da wannan aya wanda malamai suke cewa kamar akwai cin kago da gaskiyar magana ban babu cin kaza eh. domin ka duba wata aya tana cewa ba za su ɗanɓaru daga kafirci ba ba za su ɗanɓaru daga shirka ba a ce hujja ta zo musu hmm. to in ba kuma in ka kalli rayuwar larabawa kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama hmm. wane ne yake ma wani wa'azin a bar shirka hmm. wane ne yake ma wani wa'azin a bar kafirci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sun bar kafircin kuma su bari ba da yawa sun bari ba ga sai na Umar ba ba ga su su Sufyan ba ba ga ainihin sun yanzu ba ba ga su Ikirma dan Abu Jahil ba sun bar kafircin kuma su bari ba sun bari an samu da yawa sun bari aka zo fata wa makama da faɗiyar makama da faɗiyar ta su gudun da faɗo cikin musulunci ƙarshen rayuwar manzan Allah ta'ala ce ya ja a nasurullah wal fata wa ra'aitan nas yadkhuluna min ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله ce dukkan mutane suna gangami suna shigowa addini addinin Allah jama'a jama'a wannan ya fi kusa da ba. da hujjar ta zo kuma dama Allah ta'ala ce hujjar ba wani bane hujjar annabi Muhammad ne hujja da shi da tuhumar mukarrama din nan da yazo da su hmm. tuhumar mutahara wannan sunan hujja da wannan hujja ta zo hmm. sun bar sun bar shirka ko su fi da yawa sun bari hmm. sai da ya zama ma gaba ɗayan makka gaba ɗayan ta kwata-kwata babu kuma mashirkin ko kwaya ɗaya sun bari jazirar larabawan ma ba za a ce ba za a fi addini biyu a cikin wannan jazirar ba har jazirar laraba ya zama na an banda musulmi ba kowa a ciki wanda kafin ya zo wanda kafirai babu kowa a ciki wanda mashirkai babu kowa a ciki to amma cewar idan hujji ta zo za a samu lallaba za a samu magana ta canja wannan ma an samu kafin musulunta ɗin waɗanda suka musulunta kafin su musulunta ra'ayinsu ya canja a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke faɗa a kan da sun canja ko canja ba da a sadiqul amin sunansa da zo kuma kike ce masa sahirun kike ce masa mubtari kike kiro inda kike kirowa ma hukati wanda aka tsabanta ne sadirul awwalina ko ibn ibtara ana wa alai qaumun akharuna biyo ke suka faɗa bayan zuwan hujja suka faɗa Allah ta'ala ce su yahudawa ya arifo na hu kama ya arifo na abu na abu a wani gurin ya ce falon ma ja'ahu ma a rabu kabaru bai yayin da abin da suka sani suka karanta a taura da sufofinsa ga inda zai fito ga irin aikin da zai yi ga irin maganganunsa ga abin da zai kira a kai karanta wannan aiki a taura amma abin da suka sani ina sun karanta a taura da ya zo kabaru bai suka kafirce da shi wannan ma ja ahun ma'arabu kafaru bi to kaga in ka lura da wannan sai ka ga cewar wato ba a iya haɗa waɗannan ayoyi abin da malamai suka sai kana karatun da ta tafin tafsiri za ka ga magana doguwa wajen abin nan kamar yanzu irin abin nan tarihi wata ya ambaci wajen magana ainihin wato wajen hamsin wanda malamai suka yi daban-daban a kan ƙoƙarin haɗa waɗannan ayoyi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma ba alamu kare yare rere maganganun da suka yi tunda su ne iyayen su ne malaman mu dole ne a cikin abin da suka yi din samu ƙoƙarin mu fahimto abin da zai iya zama Shi ne abin da Allah ta'ala ke nufi kuma zai daidai da waƙin abin da ya faru kafin musulunci kuma abin da ya faru bayan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zuwa manzon Allah kafin zuwa manzon Allah babu wani wanda yake kiran wayannan bayan Allah tunda Allah da kansa yace litun jira qauman ma unzira abahu mun kace ka ne dan kai wa mutanen da ba a taɓa yi wa ubannin su wa'azi ba a cikin babu mai wa'azi da ta zuwa makka ba kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan dai al'umma da abin nan ubannin su ma ba a yi musu wa'azi ba ne amma da manzan Allah ya zo ya yi wa'azi kuma wa'azin ya yi amfani domin an tsarkake maka daga goma ta an tsarkake maka daga shirka an tsarkake maka daga dukkanin ayyukan zaben Allah subhanahu ta’ala ko yanzu tana zuwa maka da kabar gida akwai da zaka ce an kunna wuta an nuna wuta hanya an ce da gairin musulmi na duk wanda ba musulmi bai yi nan musulmi kuma ya nike ba dama wanda ba musulmi ya buwa kan hanyar kuma wanda ba musulmi wanda kaga musulmi ya buwa kan hanyar to abin da zai kai shi yana da wata bukata ne kasa to sai bi shi ma amma dai musulmi wanda ba musulmi ba wannan hanyar ta miƙe zuwa maka bai sai ba har yanzu Allah ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka kure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki da yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in za mu takaita a nan kuma muna son mu yi amfani da dan abin da ya rage na lokacin mu mu daɗa kira da al'ummar mu masu imani masu wato kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa mu ci gaba da addu'a ina kiran al'ummar musulmi a ci gaba da addu'a musamman karatun alqur'ani dan uwa mu rungumi karatun alqur'ani mu ba da gudunmawar mu da karatun alqur'ani akan Allah ya yi mana wannan musiba wannan annoba da ta sauka a Kano ta sauka a Najeriya ta sauka a garuruwa da yawa da kuma ainihin kasashe da yawa ba mu da wata dabara wadda ta fi tantance mu dogara da ita fiye da dogaro da Allah subhanahu wataala waɗannan abubuwa guda biyu da muke kira kullum muna roƙon yan uwa a ci gaba da yansu a ci gaba da kyautatawa mabukata domin Allah mu ma ya tausaya mana mu tausaya musu kuma mu Allah ya tausaya mana gaba da mu da su gaba da sannan abu biyu mu ainihin yawaita tuba da kuma roƙon Allah eh mutu ba mu roƙi Allah ya yi mana Allah ba abin da yake gagararsa muna ga mana ga ƙasa su kutum ina yau mana misali da labarin da ya zo mana Allah ya labarin ya inganta cewa kasan Mauritania suka rungumi alkur'ani kullum ana karanta shi gidan kuliyoyi ni da kawai da da aka buri kowa ya yadda ya da gudunmawarsa kasan dama gari ne na hafizar alkur'ani masu yawa aka runguma alkur'ani ana ta karantawa mutum takwas ne ya kamu biyu kwace ya mutu da sun warke abin da ake gaya mana in ya tabbata ba ku kuma mutum ɗaya da yake ya kamu saboda haka ga mu ma a shayin maka roƙi Allah din muka duku ba muna ta addu'a da ta ma a cikin wannan wata na azumin ramadana muna sa ran Allah ta'ala ya kawo mu ɗauki ina ba da shawara dukkan majidanci ya umarci iyalin gidansa da 'ya'yansa da matansa da wanda yake iya ba umarni a dagi a tashi tsaye wajen karatun alkur'ani domin a yi addu'a Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari hukumomin mu da suke kokari akan a shawo kan wannan lamari Allah ya sa su nasara akan kokarin da suke yi Allah ya fi taimakon a cikin kokarin da suke yi domin al'umma ta samu sauki haka kuma ya taimake mu gaba ɗaya kuma ina kiran jama'a gardama su har yanzu ba su yadda da wannan ainihin abin nan ba to ina ba da shawara ainihin wato canza tunaninsu su kuma masu suka wanda suke kokarin aibanta malamai kan wannan wallahi ni dai game da ni wanda yake ma akwai raguwar zagin da bai ba ni sai ko yake ni kullum na kan faɗa cewa maganar annabi muhammadu nake bi na ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya hana sallar jam'i saboda larura hmm. to idan irin wannan larura ta zo in akwai wato rashin fahimta ko kuma kuskure a cikin fahimta to wannan ba wanda ya gagara amma dai mutum ya yi abin yana da dattin da ya domin shi daga wajen annabi muhammadu dan an zage shi akan wannan wala mai zagin ma ya kara ya kuma karawa ya kuma karawa ba za mu ba za mu bari ba sai dai a gyara mana fahimtar so wannan nassin ku fahimce shi bane bayan jike to kuma wannan ba mu gagara mu kasa fahimtar nasi ba ina iya da wajen fahimtar nasi amma dai alhamdulillah ba mu da ka ba ina duk abin da muka yi mun dogon nasi wanda ya ga dama yadda wanda bai ga dama ba kuma babu dole dama Allah ta'ala yana cewa la ikraha fid din muna dai roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kare al'umma mu gaba daya wa sallallahu wa sallama barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa tabi'i ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi